Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma fm nomad da dalal fm kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe a kuma ko'ina akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a bari ya huce amma da farko ga labaran duniya. Masu ware Assalamu alaikum. 'Yan sanda a Jamhuriyar demokradiyyar Congo sun ce gungun wasu mutane ɗauke da bindigogi da wukake sun afkawa babban kasuwar birnin ƙasar kuma sun kashe mutane biyu kana sun yi wa 'yan sanda shida rauni. mai magana da yawan 'yan sandan pierrot monaputu ya ce wani mai kisa ne wanda ba a san kowane ne shi ba ya halaka shugaban babban kasuwar da ke birnin kinshasa shi da wasu jami'an 'yan sanda shidda waɗanda suka ji rauni kuma yanzu haka an kai su wani asibiti da ke kusa da kasuwan monaputu ya ce yanzu haka lamarin ya lafa kuma an yi nasarar kame ɗaya daga cikin waɗannan maharan sai dai kuma an kulle shaguna kan harkokin kasuwanci ya tsaya cik a kasuwar kana an cika kasuwar da jami'an 'yan sanda suna sintiri a kasuwar da ma harabarta kawo yanzu dai ba wanda ya ɗauki alhakin aikata wannan ɗanyen aiki hawa kuma harkokin ayyukan asha sai karuwa suke yi a wannan ƙasar tawagar majalisar ɗinkin duniya ta kammala ziyararta na samar da zaman lafiya a ƙasar siriya sai dai kuma ba wani kyakkyawan sakamakon a zo a gani da ziyarar taifar amma kuma an fara samun haske a wannan ziyarar babban mai shiga tsakani na majalisar ɗinkin duniya stephen de mastura ya shaidawa manema labarai a geneva cewa kawo yanzu dai sun yi kuma suna fatan ganin sun samu gagarumin nasara nan ba da jimawa ba amma kuma ya ce mun yi amannan cewa kawo yanzu ba a samu wani gagarumin nasarar da ake bukata ba amma kuma ba wanda ya fita daga cikin wannan tattaunawar na samar da zaman lafiya ya ce yana fata nan ba da jimawa ba ya sake samar da wani sabon zaman tattaunawa zagaye na takwas a cikin watan satumba idan allah ya kai mu wannan tattaunawar ku ta zo ne wato za ta zamo ne tsakanin gwamnatin shugaba bashar al-assad da shugabannin 'yan tawaye don haka da ya ce tuni ya shaidawa tawagar al-assad da ta shirya yin jawabi game da harkokin demokuraɗiyya a ƙasar a lokacin wannan taron yanzu haka dai sojoji a iraki na iya bakin kokarinsu na ganin sun kammala tarwatsa kungiyar is ta kai wa sauran burbushe-burbushen 'yan kungiyar da suka rage ta hanyar kai musu hari ba kakkautawa ta da amfani da damar shugabanci mai rauni da kungiyar take fama da shi a halin yanzu sai dai wannan matakin yana bukatar jajircewa ganin yadda sojojin na ƙasar iraki suka ɗanɗana kudarsu lokacin da suke ƙoƙarin kwato birnin mosul ma'aikatan tsaron amurka ta kwatanta sojojin na is sun yi wa kusan kashi 40 rauni ga sojojin irakin a tsawon watanni takwas da aka kwashe ana fafatawa da su domin karɓe babban birnin da ke a da ƙarƙashin ikon na is haka kuma babban kwamandan rundunar mayakan haɗin kai na amurka ya bayyana fadar da aka gwabza a masul a matsayin wanda ya fi kowane muni kuma wanda ya taɓa gani labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc a ranar juma'a ne daukacin gwamnonin jihohin nan amurka suka gudanar da taron su da suka saba yi shekara-shekara sun kuma gudanar da taron na jiya ne a rhode island inda suka mayar da hankali akan batun kiwon lafiya da kuma yarjejeniyar harkokin kasuwanci a kasashen arewacin amurka shugaban kasar canada justin trudeau trude shine babban mai jawabi a wurin taron shi da mataimakin shugaban ƙasar nan amurka wato mike pence a cikin jawabin nasa shugaban na kanada ya shaida wa gwamnonin cewa kar sake siyasa ta ruɗe su su ce za su ɗauki hanya mai sauƙi baya ga kasashen biyu suna ya ce bayan da ƙasashen biyu suka sake ƙulla harkan kasuwanci yana mai jaddada cewa akwai ɗimbin alfanu na gudanar da kasuwanci tsakanin amurka da ƙasarsa wato kanada ya ce sai an daure ne za a samu hanya sahihiya amma muddin aka bari siyasa ta shigo to komi na iya birkicewa shugaban na kanada ko bayan taron ya gana da wasu gwamnoni a ciki ciki ko har da na jihar kentucky wisconsin rhode island da na ayawa. domin jaddada musu muhimmancin kasuwanci tsakanin amurka da kanada har yau a nan amurka sun bayyana cewa harwa yau a nan amurka rahotanni sun bayyana cewa an ƙara samun wasu bayanai da ke cewa kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke ka da rabon wani. Allah ya la Ubangiji mai iko tabara sarkin baya. Allah ya la yallawa मैं ठिकाना जाऊं चलिए मैं ये ठिकाना का तो बस बन रहा चलिए मैं ये ठिकाना का तो बस बन रहा करें कबस kaca uban yan maza ai gano mai kiɗa na dawo dole zan kiɗa taken kabas uban yan maza واللعب bashi yan kuɗi kawai ya zai dawo can. A a kwace yan kuɗi na talakawa. A zo a sha rawa a yi wasa ana ta sakar maikata mai kata uban yan banza. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da koyo muna jin waƙoƙin marigayi Sulame Kwanko Usmanu da fata an tashi lafiya. Lafiya lau malam ya gida ya ayyuka. To alhamdulillah sai godiya. Ya zafin nan. Kai ana zafi fa. ba kaɗan ba. Anan kan ana koɗa mana zafi. Mm, ana ana ana koɗa zafi an kwana biyu ba ya zafi irin wannan ba. To kaga ko anan dai a yanzu zancen da nake maka da safe safe irin wannan sai ka ga da digiri celsius ne kaga talatin talatin har da wani abu ba mm. eh a fara farar kuma kaga an kusa ɗari ko an kai ɗari kwarai da gaske haka ne <laughs> to allah ya eh, kyauta allah ku ce mu lafiya Amin sun mamin ga ɗimbin gaisuwar sashen wasu na murya Amurka musamman wani fili na bari huce. zuwa ga masu sauraronmu ya u ishaka sojan najeriya narc wato army resource center da ke abuja tare da 'ya'yansa baba da bala da yasmi da yusura da fatan suna na lafiya bangai suwa zuwa ga brigadier general aj fage director narc sai brigadier general al dusu tare da brigadier general nadama haka kuma muna gaida sajan baba 302 a anacha sai kawo amala 302 a anacha tare da umar lawan da amadu Sabo dukansu a 302 a Nacha bataliya ce ta 302 ake ce mata 302 ta 302 da ke a Nacha sai sarki mai kifin mm, kofaram a bauchi tare da alhaji mai zannuwa kofaram a bauchi sai bulama mustapha da kabo da sale ishaka da abdu dan kasuwa da bukar da sale dogo da kila ba kyau sai wakil da musa kare-kare da cagali da malam alhassan dukkansu a berum da fatan duk suna nan lafiya muna mai ga ɗan gaisuwa zuwa ga mai sauraron mu adam a adam gaisuwa sai kuma wannan takarda ta mai mu ko kuma ce gaisuwa ta mai mu? wato bala muhammad dambam a jihar baucin yakubu sai gaisuwar musa usaini a magarya jamhuriyar nijar da fatan kunanan lafiya muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga sani shaga kofar kaura a katsina birnin dukko sai ison dila faki tare da yalansa da fatan kunanan lafiya ɗimbin gaisuwa zuwa ga sani muhammad chindo wato baban gida bangis da ke karfin madaki a Baucin Yakubu sai ya Bawa John Kashima Karofi a Baucin Yakubu da fatan kuna na lafiya. Ga ɗan suwa zuwa ga Abba Sa'ad da Abdurrahman da Aisha da Babangida da Fatima da Usman dukkan ‘ya'yan Sa'ad Mahuta da fatan kuna na lafiya. Muna mika ɗan suwa zuwa ga mai sauraron mu Sani mai lange-lange a yalwan yawuri da fatan kananan lafiya kai ma haka kuma sai wannan gaisuwa zuwa ga isa lawan girgir tare da mai sauraronmu Yahaya Abubakar Karfi da fatan kunanan lafiya. Muna mika da mun gaisuwa zuwa ga Yusuf Alhaji Gado. na fata na faɗi sunan nan daidai sabon birni ofishin sakataren gwamnatin tarayya da ke abuja babban birnin tarayyar najeriya ga wata gaisuwar nan zuwa ga ado salati goma ga annabi da ke rijau a jihar neja sai gaisuwar mai mu mai nasara nasarawa huntuwa tare da suleiman dan farauta namijin soja gurbana na fata na faɗi sunanka daidai dan bangaisuwa zuwa ga salifu zakariya a jamhuriyar nijar da fatan kananan lafiya muna mika dan bangaisuwa zuwa ga mai sauraron mu alhaji mele yusufari a jihar yobin najeriya sai ahmadu manaja daga bauchi unguwar karfin madaki kama da fatan kana na lafiya kuma na gaida haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a da fatan dukkunanan lafiya a usman barin mika gare ka Malam Iro to ga sakon gaisuwar fatan alherin ta abar ya huce ba tare da bata lokaci ba zuwa ga Abdullahi Umar wanda yake ma'aikatar shari'a a jihar Kaduna a Najeriya sai kuma Abdullahi Karaye da kuma Abdulmumini Giyaɗe sai Abdulrahman Ahmad Ringin da kuma abubakar dan alkali da mutanen katsina sai gaisuwar fatan alherin zuwa ga abubakar imam da ke dialogue a kaduna sai abubakar ahmad da kuma gaisuwar fatan alheri zuwa ga ayuba cikawon nama a jaji a tarayyar jihar kaduna ta najeriya sai kuma gaisuwar fatan alherin na abar ya huce zuwa ga kabiru oro oro a zamfara a najeriya sai kuma ka daɗe ɗan mutanen fulanci wato fulaci ɗan garin islama. Ah. Sai gaisuwar fatan alheri ta Alhaji Ahmad Sani da kuma gaisuwar fatan alheri ta Alhaji Sani Babbaji a Azare a Najeriya. Gaisuwar fatan alheri na abar ya huce zuwa ga Abdulbaki Babbaji shi ma Azare a Najeriya. haka kuma gaisuwar fatan alheri na abar ya huce zuwa ga Abdullahi ko kuma Ahmad Libya dan mutanen kaduna wanda kuma za mu ce ga turfasa na gaba zai je ne zuwa ga mai kano usman abdullahi sai kuma fatan alherin abar ya huce ta malam bukar ahmad a abuja a najeriya ya fatan alherin zuwa ga ahmad haruna a abuja da fatan ya koma gida lafiya da ya zo nan amurka kwanan da malam tsiro sai kuma gaisuwar fatan alheri na abari ya huce zuwa ga Mazhun idris da kuma mina ahmad da kuma hafa gaisuwar fata alheri na abin ya kuce zuwa ga Mr. Fauziya a Kaduna sai kuma Dr. Muktar da kuma Dr. Ahmad Aminu sai gaisuwar fatan alherin a bari ya huce zuwa ga salim Ibrahim Kwaifa likita a Abuja a Najeriya. sai gaisuwar zuwa ga Najib Ahmad da yake gidan gwamnati a jihar Kano. Gaisuwar fatan alheri na bari ya huce zuwa ga Nana Musa Ahmad. sai gaisuwar fata alheri zuwa ga nasir ahmad aminu makarfi da kuma gaisuwar fata alherin a bari ya huce zuwa ga nuruddin ishaq banye ɗan mutan katsina da kuma nusaiba akilu idris sai gaisuwar fatan alherin na a bari ya huce zuwa ga yakubu ahmad sai yasar da ke gidan gwamnati shima a kanan daba a najeriya sai ya haya wanda aka sani da yayo fatan alheri zuwa ga Yahuza Maharazu da kuma gaisuwar fatan alheri zuwa ga Gaddafi Zaria da Aminu Ahmad Janar sai sakatare janar na kungiyar ɗalibai wato Bello Halliru da gaisuwar fatan alherin na abu ya wuce a ƙarshe zuwa ga Habiba Ahmad da kuma Dr. Hadi sai Hadi Ashara a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Kaduna. da kuma ahmad aminu sai ga surfatan alherin zuwa ga ishaka alhassan kauran mata da kuma ga surfatan alherin na bari wuce zuwa ga buhari da kuma aminu da ahmad da sa'adu wa'anda dukansu aka fi sani da 'yan uwan juna sai hallur lere da kuma haruna aminu ɗan ƙasa a najeriya wannan shi ne sakonin da zan miƙa da gaisuwa fata alheri da fatan kuma sun ji. marigayi salame kwanko da wannan waka da ake amin simma amin wani labari kake da shi ne usmanu a yau ni nike bin ka bashi na tuna kana bi na bashi labari ko kwarai ba zan iya tuna wanne ta ce zaka ban ba amma ka ce mako mai zuwa za ka ba ni eh, na tsammani akwai wasu labarai ne da wasu masu sauraro suka turo mana a makon da ya shige ɗaya daga cikin labarin guntun labari ne ma wato mai sauraron mu bala muhammad dambam a jihar bauchi shi ya da wannan labari wanda ya ce wata tsohuwa ce ta zo wucewa ta inda wato ake buga kwallon mm. kafa ta gatar da 'yan samari suna buga kwallon kafa sai ta ga ana ta kokawa kan kwallo to kasan da yake bata fahimci kan abin ba to ita abin sai ya ba ta mamaki kan yadda irin kanti haka kawai aka taru ana ta kokawa kan kwallo guda eh, ana ta bin abu ɗaya. ana ta bin abu guda daya shine kawai buɗan bakin da sai ta ce ka in da kuma da neman wahala kowa je sai tasa kwallon mana ya huta <laughs> a daina bin kwallo guda kowa <laughs> je sai sa a huta kowa je siyo nasa kwallon mana a huta amma kun zo kun taru na haka don tsabar wahala kawai kuna bin kwallo guda wato in aka je kowa ya je kwallon shi kaga mutum dama a cikin tim gaba ɗaya nan goma sha ɗaya ne ko nan sha ɗaya. Shi ne ba za a yi kwallo ba kenan za a yi wasa kenan. Wai sunan wani abu na bahaushe wai harbar tamati shi ne za a harbar tamati Shi ne shi ne da yake ba ka da yake ka san bata fahimci abin da ake yi a filin ba. Guda ɗaya nan sai kowa ya tashi man huta. Wannan ne da daga eh, to kana da wani akai ne labarin akwai wani labarin da wani ya yi mana shi ma wancan makon da ya shige eh. ah, mai sauraron mu adam gashuwa adam a eh, adam gashuwa wani labari ne na wato wata mata ce tana sana'ar cincin a gidanta to kullum idan ta aje cincin ɗin gari ya waye sai ta ga abin ya ragu yawa ta fara zargin to ko beraye ne ko kuma dai wani ne ke zuwa ke mata barna ta rasa yadda za ta yi to sai ta yanke eh. shawara cewa dai koma menene ke faruwa dai za ta yi kokari eh. sai ta gano abin da ke faruwa saboda eh. haka ranar ta je ta ajiye cincin ashe ba ta yi bacci ba can dare na yi sai ta ji motsi ana kurmus kurmus kurmus ana tauna cincin a cikin duhu eh sai ta ɗauko fitila tana haskawa sai ta ido hudu da mijinta ka san buɗan bakinsa abinda kawai ya ce sai ya na ci na hamsin ba sata ba ranar da ya ci na hamsin ya kashe to ka san da ni ma da tambayar da zan yi kenan sai ce na baya kuma da ka ci na nawa ne eh, mm. ba wannan na hamsin ɗin kawai za a tsaya ba <laughs> dan guntu ne wannan shi ma wai abokin aikin mu ya turo mu a wata suna ta karanta da ta dariya sahabo habu mm. wai wai wai zakara ne da da waye sunan shi da zaki suka yi abota haka naga eh naga labarin yau ka mm. ga shi ko wai mm. in ya shiga hatsari ya hau kan bishiya ya kiran sallah kawai. kiran sallah eh. eh eh zaki ya faɗa ma zakara ba cewa in ka shiga hatsari eh. da yake kai abokina ne ka hau bishiya kai kiran sallah zan zo. yanzu mm. shi ne yana ganin dila zakara ya firgita ya hausa man bishiya kawai kwana kiran sallah mm. wani dila tura ya ta komi jam'i shi kuma zai ce a ah, jam'i ka jira liman yana zuwa to a jira liman ya zo <laughs> shi kuma zaki eh shi kuma zaki ya riga ji kiran sallah ya san cewa zakara na cikin hatsari zakara shiga matsala ne kawai na mm. kullowa dila ya kwasa a guje zakara ce tsaya mana ni jam'i tsaya mana ya ah, wannan ba dan mazhaban mu bane kuma da gani ma dan bid'a ne eh sai ce dan dariƙa ne <laughs> yare dan bid'a ne dila kira dila ba sai mm. ya wubci ya ruga da gudu yake tsayawa <laughs> Allah za mu dace amin sun ma amin to a ah, usmanu za mu dasa aya saboda lokaci ya kawo jiki sai makon gobe da Allah Ubangiji ya nuna mana masu sauraro a madadin Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya. madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka ni nazir ahmad hausawa ke cewa a huta lafiya.